Kamar yadda Dr. Abdullahi Ɗanladi ɗaya daga cikin na hannun damar Sheikh Ibrahim Alzakzaki jagoran mabiya mazhabar shi'an ya shaida mani a wayar tarho bayan saukowa daga sallar idi. to alhamdulillah ba komai ga kowa na ci gaba da harkokin shi an yi sallar idi an yi sallah an dawo lafiya lo kuma ana ci gaba da harkokin kamar yadda aka saba a kididdigan ku yanzu akalla mutum nawa ne suka rasa rayukansu a wannan abu da ya faru yanzu dai wanda muke da su a hannu yanzu tabbas mutum talatin da uku banda waɗanda ke da raununuka wasu ya yi tsanani wasu kuma dai ana na ana ta magani sai dai abin da Allah kuma ya ganin irin yanda labarai mabambanta ke fitowa daga bakin al'umma daban-daban na musabbabin wannan al'amari daya daga cikin mabiya mazhabar shi'a wanda ya buƙaci a sake sunan shi ya bayyana wa manema labarai abin da ya gani da idansa wanda ya ce shine musabbabin tashin tashinar a lokacin da suka zo suka same mu sun same mu na cikin aiki mana bada hannu sai suka aka ciro mutum biyu daga cikin su shine sai suka zo suka same mu sun magana ba kawai suka tarna suka tarna suka sa hannun su sai muka zo muka samu tambaye su muka ce ku yi hakuri mu mu za mu bada hannu mai sai ne kuma la ku ce sai suka ce ba sai da ba kawai suka fara harbi mutane suka bude wuta a tattaunawar da Sheikh Ibrahim Alzikzaki ya yi da manema labarai a Zaria ya danganta al'amar ne da cewa. Wani abin da ya faru kamar ya nuna mana a sarari cewa mu ma yanzu an yi shi mu gaza abin da ake mu ina aka yi mana.